استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاز إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu cikin wannan littafi mai albarka addu'u wa dawa karatunmu na baya mun tsaya kan hadisi na Abdullahi dan Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Idan zanna nasu bi dinari wa dirham idan mutane suka yi rowan dinarin su da dirhamin su ma'ana suka yi rowar dukiyar su Allah suka yi rowar dukiyar su ma bayin Allah wata baya ku ina suka shiga harka ta riba ta cin riba wa tarakul jihad fi sabilillahi suka bar jihadi duk wani yunkuri da za a yi don ciyar da addinin Allah gaba a tafarkin Allah wa aka zo asnaban bakar suka riki bindin shanu ma'ana suka koma harkar kiwo suka yi watsi da addini An anzalallahu alaihim minas sama'i bara'an to Allah zai saukar ma wannan al'umma da wani irin bala'i mai nuni fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum sannan Allah ba zai daga wannan musifar a kansu ba har sai sun koma sun rike addinin su Allah ya mu dace wa kana al-hasan hasan al-basri yace innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla ala nas tashin tashina tunu, ta da zaune tsaye rashin zaman lafiya Hassan al-Basri yace wallahi ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla ala nas ba komai yasa Allah ke barin waɗannan fitintunu su addabi jama'a ba sai don Allah ya ma mutane uquba akan sabon innal fitnata Hassan al-Basri yace lallai fitina fitintinu rashin zaman lafiya da tashin hankali wallahi ma hiya yace wallahi ba komai bane illa uqubatun min Allah azza wa jalla face uquba ce daga Allah madaukakin sarki alal nas zuwa ga mutane babu yadda za a yi al'umma ta ki bin Allah ta ki biyayya ma Allah face Allah ya jarabci wannan al'ummar da rashin zaman lafiya da rashin natsuwa ta kowace irin bisa yace to duk lokacin da kuka ga uquba ba wani abu bane face horo ne Allah ya aiko ma al'umma a kan sabon abu babu yadda za a yi mutum ya sabi Allah kuma ya zauna lafiya jama'a ba a taɓa samun wannan a tarihi ba a taɓa samun wannan a tarihi ba wannan ba sunnar Allah bane ba ba sunnar Allah bane ba dukka duba alqur'ani abinda ke taɓar da mutane ke sa su a wahala shi ne kauce wa tsarin kuma in bin Allah shi ke sa mutane awa Allah ya bada labarin wata alkariya a cikin suratun nahl wa daraba Allahu matsalar ƙaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani min kulli makani fa kafarat bi an'amin Allah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wannan ita ce sunnar Allah Allah ce wa zaraba Allah masalan karyatan. ga wani misali Allah ya buga na wata alƙarya kanat aminatan mutma'innatan alƙaryar Allah ya ce amintacciya ce natsattsiya alƙarya ce amintacciya kuma alƙarya ce na ka san akwai bambanci tsakanin amintuwa da natsuwa to Allah yace kanat aminatan mutma'innatan aminatan shine ka zauna a cikin alƙarya ƙasa gari anguwa da ba tashin hankali za ka kwanta a kofar gidanka har gari ya waye ba ka tsoron wata barazana ba ka tsoron wani zai tsallaka gidanka ya maka sata in ka mallaki miliyan dubu to sai a ce aminatan kana zaune a cikin gari amintacci idan ka ɗauki miliyan ɗari ka shiga gidanka da shi ba ka ji ma a ranka wai wani zai hau kanka in ka kama hanya da dukiyarka ba ka tsammanin wani zai tsare ka inda za ka kwanta da kuɗinka a ƙofar gidanka ba ka fargaban wani zai zo ya far maka to sai a ce aminatan innatan ita kuma nasuwa domin za a iya samu garin kuma akwai aminci ba barayi ba ɗan fashi ba wanda zai far maka ba ka fargaban wata fitina amma kuma a garin talauci sai ka addabe ka haka ne ko garin ku ne kana zaune a gari babu barayi in ka shimfida taburmanka a kofar gida har gari ya waye ba komai ba ka tsammanin wani zai shiga gidan kai maka sata ba ka tsammanin wani zai kare kai kashe ka to amma kuma talauci kuma ta addade ka to garin akwai aminci amma babu natsuwa to wannan alƙaryar da Allah ya bada labari a Qur'ani yace kanat aminatan mutma'innatan garin amintacciyar alƙarya ce Allah ke kuma natsatsiyar alƙarya ce babu fitina ta kowane gefe kai kuma babu abin da zai daga maka hankalinka ya atiha rizquha ragadan min kulli makanin arzikin alƙaryan yana zuwa mata kuji Allah sai ce min kulli makanin ta ko ta ina ba fa ta fetur ba ba fa gas ba ba fa kananzir ba ya atiha rizquha Allah ce min kulli makanin duk abin da kasance mallaka har ganyen su yana jawo musu tattalin arziki ciyawarsu tana kawo musu tattalin arziki ruwansu yana samar musu da tattalin arziki dusansu yana haɓakar musu da tattalin arziki ya atiha rizquha da min kulli makani da Allah ya ce fa kafara bi an umita wannan alƙalin sai ta yi mutunci ma Allah. sai ta yi mutunci ma Allah fa azaqaha Allah libasal ju'i wal kawfi Allah sai ya ɗanɗana ma wannan alƙalin sai ya sanya mata sutura na yunwa da tsoro sai da aka wayi gari alkaryar a cikin gidanka kana tashi wasu ma a cikin fargaba kake fa azaka Allah Allah yace sai na ɗanɗana ma wannan alkaryar wannan ba alkaryar ma nan aminatan mutma'innatan aminatan mutma'innatan Allah yace yau sai aka wayi gari fa ka Allah libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana ma alkaryar bala'in yunwa babu wani a cikin alkaryar ce yana fama da matsalar yunwa da abun da zai ci sai ce kuma wal kaufi ga kuma tsoro dan kama kana tsoron zai iya kashe haka ne ko ba zai ba ga nan anguwannin a cikin gari ba ƴaƴan anguwan ne suke sa kowa shi da gida ya zauna don kai abokin ubansa ne baka da aminci zai ba zai farka ka ba haka ne ko ba bari? matar ka tsawon uwarsa ce amma ba ta fita ta fita ba akwai anguwan da a garin nan shekaran jiya tun karfe biyar suka shiga anguwa ba fa sojoji bane anguwan ƴaƴansu ne suke tsara su ga anguwa kuma baka isa ka fita ba fa azaqaha Allah libasal ju'i wal kawbi Allah dan me ka musa kai ce bima kanu yasna'un saboda mugun aiki ne saboda mugun aiki ne jama'a sunnar Allah tabbatacciya sunnar Allah tabbatacciya sunnar Allah tabbatacciya shine ku yi biyayya ma ku yi biyayya ma in dai kana so ka zauna lafiya tun da ka yadda duniya Allah ne ya yi ka kuma ka zauna a cikin ta kace ba shawararsa wallahi ba zai yi ba ka rayu a cikin ta kuma ka ce kar ya ce maka komai wallahi rayuwa ba za ta yace to duk lokacin da kuka ga wata fitina ta tashi ukuba Allah yake ma alƙaryar ukuba Allah ke ma mutane saboda mene saboda wani abun da hannunsu ya aikata ai ku ci a Allah ta yake yi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba Allah yace hannayenku suka ga muku ma'ana ayyukanku suka ja wannan Allahu akbar malam ka dubi irin al'ummar da muke rayuwa a cikin al'ummar fa ba fa jihadi don daga addinin Allah al'ummar fa ba fa infaki ba al'ummar fa yanzu fa yau mai addini in ka ji ana nuna mutum a masu addini kokarin jam'i yake zuwa za ka samu in taimako ne ko kobo baya bayarwa yanzu fa ya kai ma mai kokarin addini shine wanda aka ga yana lazintan jami'i amma mutane ba za su ma kansu faɗa ba amma mutane ba za su ma kansu faɗa to dai wannan fitinar da muke ciki da don al wai ka ji wai an shirya taro na malamai wai za a gabatar da dabbobi wai za a ma mutane semina don Allah ma irin yadda al'ummar mu take ciki irin yadda al'ummar mu take ciki yanzu ka zo a ce za ka karantar da al'umma baka tunatar da ita Allah ta baka tunatar da al'umma halin da take ciki ba baka duba abin da ake ciki ba wai duk da haka wai ana semina wai yadda za a ji shi wa gabanin yanzu halin da mutanen mu suke ciki ina ma ya ga tafi ina ya ga tafi uban sana ba bare shi wa gabanin yanzu halin da mutane wanda aka wanda yayi wata biyu bai samu albashi ba wanda aka kore shi a aiki wanda ba yi da abin da zai ka nuna mishi wannan musiba fa da muke ciki ayyukan mu ya dawo mana wannan fitina jama'a a koma zuwa ga Allah don kasira wai ka zo wai wai wai wai naka mai wai wai sai sai na in zai in zai siyasa wai kira addini wai in zai siyasa wai kira malam ka dubi abin ta kai yanzu yaushe za a ce yaushe za a ce wai in da ka yi siyasa sai ka tsara kan addini to kai ne kai ne sai ka tsarin addinin ka duk wannan taron da kaga ake yi ana tara mutane din wallahi natijar iya saƙon da ake so a fitar musu maganar siyasa babu maganar addini a ciki iya ka canza kenan abin da suke so su gaya musu in da ku yi siyasa ku ajiye addini ake gefe Allah wadaran wannan siyasa Allah wadaran wannan siyasa Allah wadaran abin da za ka samu in har sai ka rabu da Allah kai wani abu amfani mai zai kuma ba ƙarya ne siyasar ba za ka yi da sai ka rabu da addini ai aminu kana ya yi siyasa mun gani ya ya bar addini yanzu fiye riman da kura da suka yi siyasar addinin sai bari kai dai in ka lalace ka lalace in ka lalace ka lalace kawai ga masu addinin nan suna siyasa ga masu addinin nan suna siyasa sardauna sai da ya ajiye addini ya siyasa har ya mutu ko a conference ake na taron siyasa da sa da karbinsa a hannu har ya mutu ta faɓalewa har ya mutu ko a ingila yake da sa a kansa na kwana-kwanan nan ga wata suka yi gasu yari mun bakura da kowa yanzu sai da suka ajiye addini sai siyasa kun dai in ka lalace ka lalace in ka lalace ka lalace kawai amma ba tun da ya hada in da za ka yi siyasa wasu ka ajiye addini wallahi sai in addini bai dade ka amma mu sai ga mu ga akwai mutuwa akwai tashi akwai mutuwa akwai tashi akwai mutuwa akwai tashi yau shi yau irin rayuwar da muke ciki a addinin nan jama'a halin da muke ciki hatta miyagun shugabanni da muka samu watsi da Allah da muka yi ashe yau in ana so a ma mutane wa'azi sai a ce ku koma ga Allah in kuna so su ku riƙe addini in kuna son za ku rabu da miyagun shugabanni in kun bi Allah amma wai a ce za a tara mutane wai a ga musu wai in ku kuma wai ku aje Allah to yanzu ma ba a gama ma ajiye Allah ba ga halin da kuka shiga balle kun ajiye Allah kan to ina za ka shiga don Allah ma la irin abin da yake faruwa a cikin al'umma jama'a laifuffukan mu su suka jefa mu a halin da muke ciki. wannan sunar Allah ce laifuffukan mu su suka jefa mu a halin da muke ciki. jama'a idan har muna son mu fita daga halin da muke ciki in har muna son mu samar da kanmu canji jama'a wallahi mu gyara ayyukanmu kuma mu rike addinin mu rike amanonin da ke tsakanin mu da Allah mu rike amanonin da ke tsakanin mu da ƴan uwanmu jama'a mu rike sunnar Allah ce inna Allah la yukayyiru ma bi kaumin hatta yukayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza wa mutane yanayi da halin da suke ciki wallahi har sai sun canza halin da suke ciki da kansu in kuma mun ce ba za mu gyara ba wallahi wahala ya muka fara ciki yace duk lokacin da kaga wata fitina akan mutane hukuma sai daga Allah akan miyagun ayyukansu ashe yanzu malamai abin da ke wajibi akan su jawo mutane su koma zuwa a ce ku rike addini da kyau wanda yake da ofis a mishi wa'azi ka ji tsoron Allah ka rike ofishinka tsakaninka da Allah wanda yake kasuwanci ya yi kasuwanci tsakaninsa da Allah masu zamantakewan auratayya a yi aure tsakani a zaman aure tsakani da Allah duk mu'amalar da ake ciki mu dawo mu rike addini amma yanzu ka zo kana karanta mutane ta wai wai wai wannan tunda an riga an yi sharadi an yi yarjejeniya to ba dama ka zo da na addini ai sharadi idan ya kai dubu annabi ya ce in ya saba ma Allah sharadi ba mu sani duk sharadin da tafiyar ta saka in ya saba ma Allah ka taka ka haka annabi ya ce sharadi in ya kai dari in dai ya saba wa Allah da manzon Allah annabi ya ce sharadin banza ne sharadin ko ka ya sa maka sharadi in ya saba wa Allah da manzon Allah ka taka ka bare sharadin da biya Allah ya samu gansu wa nazara ba'du anbiya'i Isra'il wani daga cikin annabawan bani Isra'il yayi dubi ila ma yasna'u bihim buktulan irin barnan da buktulan ya musu wani kafiri ne da ya zo ya yi fata-fata da banin Isra'il shi ne Allah ya ba da labarin a farkon suratul Isra'il. Wa qabaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulakuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fa jasu kilal wannan kisar akan buktu na wallahi da ya fado kan baro Isra'il sai da ya bi su lunku lunkun gidajensu shi ne fa jasu ai fasafu kilalar diyaye sai da aka bi su ana karkashe su ana yanka su lungu-lungu layi-layi Allah ce wa kana wa'adan mabuna sun maradatna da kuma karrata alaihim wa amgadanakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira Allah sai ce in a a san tun asantum tun li anfusikum wa in a asatum falaha sai za a wa’adun akirati da ya su zuwa kun wani ya dakulun masjida kama wallahi sai da ya marka a banu kanka in aka maka wadatar shi matar ba jama'a bayan banu isra’ila sun koma zuwa ga allah allah sai ya musu a tsara hukum an yarhamakum Allah ya ce ina tsira cikin ina shirye in muku abuwa wa in udtum udna Allah ke in kun koma sabon Allah za mu sake turo wacce zai yi maganin ku su da aka musu wannan barnan annabinsu da ya ga yadda ake fata-fata da su gidajensu an rubuce dukiyarsu an rubuce kamfanoninsu an rubuce an yanka ‘ya'yansu an yanka su an yanka matansu hankali ya tashi shi da kanshi annabi da ya ka abin da ake mutu. sai ya je ya tambayi buktu nazar da kan wa nazara fa azu biya Ibani isra'il ila ma yasna'u bihim buktu nazar sai ya je samu buktu nazar da kansa ya tambaye shi yake mishi don Allah wani irin tanadi ne haka ne ko wani irin tanadi ne ila ma yasau bihim buktu nasar ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يسعو بهم بكت نصر فقال دا النبي يكل لإرن أبن دا بكت نصر يمس دا برنال دا كنسة دا كنسة سيتار الأمة سيتار مثلا سيشي مصر بما كسبت أيدينا يتلجو يسا الله يبالي داما أكل جماعة مؤمنة da annabin ya ga barnan da kuku na sarye shi ya san me ya jawo musu sai ya tara banu isra'ila ya ce musu bima kasabat aidina saboda mugun aikin da hannayenmu suka yi sallatta alaina Allah ka ɗora mana wannan bawa man layi a rikuka wa layar yarhamna Wadda bai san ka ba kuma baya tausayin mu yace Allah mugun aikin ya sa ka sallaɗa mana ka ba da dama ma wadda bai san ka ba kuma baya tausayin mu dama aka mu ka san wannan sunnar Allah ne idan ka saba ma Allah to in ya tashi zai rama sai ya hada ka da wadda bai san shi ba aka ce in wadda ya san ni ya mun gangance Allah ya sai in hada shi da wadda bai san ni ba kaga ko ai za ka sha wuya eh muna kai ta eh yace in wanda ya sani ya saba ne, sai na haɗa shi da wanda bai sani ba shi kagan shi nan da yake ba wahala wallahi karatu wannan aka sani rabonsa da ya ci ya manta to a ina bin ina ruwansa to sai a sa shi kanmu sai a sa shi kanmu وقال بكت نصر وقال بكت نصر لدانيا بكت نصر يتي ما دانيالا دانيالا ما نبتي سبالي أكل ولم تكتي النبي ني ولم تكتي آآ عبد صالح نكر samari da yawa sun fi akan daniyala yana daga cikin annabawan Allah. Buktu Nasar ya ce ma daniyala, domin su ma ya ji ya fatattaka jama'ar da damiyana karkashe su kama bayi sai je samu damiyana da kan shi annabinsu ko wannan bawan Allah cikin shi da karfa sai ya ce mishi mallari sallata ne a ala kaurika wai me yasa na samu wannan gaga gagarumar a akan mutane ka ya duk kun yi kwana kawai ya ragwaje kawai muna tsere kafin kuna da wani mallabi sallatani ana kaunika, menene ya bani dama a kanka da dabaraka nake ɗanɗana muku wannan azabar kala Daniel sai ce izamu kafiyatika girman sabon Allahnka wa zulmu a anfusahum da zalinta mutane ga kansu da kansu girman laifinka da kuma zaluntan mutane na da suke yi ma kansu ma'ana girman laifinka da saƙon allon mutane na wannan shi ya baka dama a kansu jama'a ina mun abin da ya ba da daman shi ne saƙon allan wallahi ba in dai za ku saba ma Allah in dai za ku saba ma Allah in dai ku saba ma Allah ku cire tsammanin akwai wani system da zai ba ku zaman lafiya kun ga adawa kun ga samudawa da sauran al'ummomi da suka shigo da nassin qur'ani Allah yake baiwar da yanzu ta fasaha da technology da fasaha bai ba mu wa laqad makkannahum ma in makkannakum fihi jawabu ko jawabu kafar Allah ce wa laqad makkannahum mun ba su tamkini dama fima in makannakum wadda ku inda mun ba ku jawabu sharfin kafartum Allah ta da ku bara ku bi Allah wadda Allah lahum sam'an wa absaran wa afidatan afida shi ne basira Allah ce duk mun ba amma fa ma agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in Allah yake da ji da gani da basira da muka ba su bai amfane su da komai ba don me yasa Allah yace in kanu ya da kaduna bi ayatin Allah Allah ki dan sun yi sati da ayoyin Allah abin da ke sa a yi nasara bin Allah da'a ma abin da ke sa a yi nasara da'a وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن يسار وخزيمة ابن أبي الدنيا ياسر ده حديث عمار بن ياسر عمار بن ياسر da kuma Kuzaifa an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha azza wa jalla lalle Allah maɗaukacin sarki a rada bil ibadi nikmatan idan Allah yana nufin bayi da azaba in Allah zai azartar da bayi idan Allah zai saukar da kunci da matsatsi wa bayi a matal asfala sai ya dinga kashe kananan yara wa aqama arhaman nisa sai ya bakararantar da mahaifan mata ma'ana sai a tsare mahaifan mata daga ɗaukar ciki malam duk bala'in da kuke ciki idan kun ga 'ya'yanku ba mutuwa suka yi ba kuma ana aihuwa to har yanzu da sauki in Allah yana so ya muku ta gaba daya sai an fidda yaran an tsare wanda za su tsare an bar ku su zallan ɗin iska su kula da a fara muku abu ba na kaki irin matsalolin da muke ciki wallahi wani abinci kana samu ne na rantse da Allah saboda jariran da suke gidanka wallahi wani abu alhaji wallahi za a buɗa maka shi don akwai tasirin aibuwa a gidanka kuma kai kike tsaya kan to waɗannan ƙananan yara da suke karkashin ka saboda su sai Allah ya yi ta muku afuwa sai Allah ya ta muku wani abin da kake gani da sauƙi ne abin da kake gani ya zo da sauƙi ne wallahi saboda kana da ɗan shekara biyu da shekara uku ne a gidanka kuma duk kai ya tsaye a kansu yau idan ka durƙushe duka sun sun sunkuya to saboda waɗannan yara da suke koyoyo a kofar gida wallahi sai a daga maka kawa wallahi sai a daga maka saboda su wallahi sai a daga maka fatanzilun nikima to idan suka mutu aka tsare mahaifa daga ɗaukar ciki fatanzilun nikmatu to sai azabar ta sauko walaysa fihim marhum sai zan ba wacce Allah zai ji kansa a ciki amma in kun ga an bar ku da ƴaƴan har yanzu akwai sauran suturci har yanzu akwai sauran suturci an malik bin dinari An rawaito daga malik bin دينار kada yace qara'atul hikma na karanta cikin zantuttukan annabawan Allah yaqulu Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa anallahu ni ne Allah inji Allah malikul muluki ni ne mamallakin masu mulki qulubul muluki biyadi zukatan masu mulki a hannun yake inji Allah qulubul muluki biyadi zukatan masu mulki a hannuna yake ji Allah faman ata'ani duk wanda ya mun da'a da altuhum alaihi rahama sai in sanya masu mulkin su zan jin kai gare shi jama'a suna fahimta wa man asani wanda ya sabe ni da altuhum alaihi nikma sai in sanya su zan azaba da bala'i a kan ba mafita ba mafita ta ƙarshe shi ne a kasa a tsare ba a koma zuwa ga Allah in aka koma zuwa ga Allah sai a yi a kasa a tsare ya ce ta su a hannun yake idan kuka saɗe ni Allah ya ce ba za ku ji daɗin su idan kuka mun ɗa'a sai in tausasa zuciyarsu a kai ashe kun gane yanzu jama'a gyara nan Allah bai jirkita wani al'amari da mutane suke ciki har sai sun jirkita ma kansu da kansu ma'ana Allah ba zai canza halin da suke ciki ba har sai su sun canza halin da suke ciki da kansu mu yi kokarin gyara bai ta fala tashkilu kun bi sabbin muluk kar ku dinga bata lokacin ku ku shagaltar da kanku da zagin masu mulki a'a in kun gyara abun zai canza in kun gyara abun zai canza in kun gyara abun zai canza walakin tubu ila mai ba zakin su ne mafita ba yace kawai ku tuba ba Allah tubu ilayya Allah yace ku tuba gare ni a atibuhum alaikum zan za su a kan ko ba zai iya ba zai iya Allah ki ku duba masu masu laifuka su duba su koma zuwa masu laifuka su duba su koma zuwa wa fi marasil hasan ya zo a cikin marasil na alhassan albasari idza arada Allahu bi qaumin khairan idan Allah na nufin waɗansu mutane da alkai da al'amrahum ila ulama'i Allah sai sanya al'amarin su jagorancin su a hannun masu tausayin su da jin kansu idan Allah ya nufi mutane da alkai to sai ya damka ragamar jagorancinsu a hannun masu haƙurinsu da turki wa fayihim inda sumhanihim dukiyarsu sai a danka ta a hannun masu tausayin su da tattaucin nashima nashima yana burin kuci ba zai kuma yi tunan ba sai a ɗauki dukiyarsu sai a danka a hannunsu in Allah na nufin mutane da kai sai ya sanya su a hannun masu haƙurinsu da tausayinsu wa fai'ihim dukiyarsu ganimarsu Allah sai ya danka ta a hannun masu sassaucin wata Allah ne wa idan arada Allah bi kulli sharrin idan Allah ya nufi mutane da sharri da bala'i ba za su zauna lafiya ba ja'ala amrahum ila sufaha'i sai ya danka jagorancin su a hannun wawayen sai an dubi gaulan cikin ku sai ya zama shine jagoran ku

sai eh, mana wa fayihim inda bukala'ihim dukiyarsu sai a danka a hannun marwata su dukiyar sai a danka ta a hannun marwata su wata baya fita sai don bukatar baya fita sai in bukatar Allah ba bar musulunci eh rana sai na Umar yana tafiya lokacin gamu da wani don girma ya shigo yana tafiya da tsaurin igiya a hannunsa irin jindi da ake ɗaure dabbobi da shi sai na umar ya ce mishi baba ina za ka zan je tallan igiya ne kai baka da wata za su riƙe ka yanzu a shekarun kan nan ya ce to muna biyan jiziya, muna kaza ga ɗawainiya kaza ga ka. kaza umar ya ce a'a baba yi tun da a daular musulunci ka zauna ka je ka a yanke maka albashi har ka mutu eh, haka ka yanke ni duk wata sai da yana karɓa me sunan wannan kuna ji karɓa wannan wannan eh? a'a in mutum ya yi aiki ya yi ritaya yi ana biyan ana biyan musulunci idan an yi musulunci kowa zai tunani rashin musulunci shi yasa ake maka da yawa mutane sukan sauka kamar musulunci bari in gaya maka idan daular musulunci ta zauna da jirginta wallahi wadda ba musulmi ba ba za ka fi shi moran daular ba Allah ba ba za ka fi shi moran gwamnati saboda in ba za ka fi shi moran gwamnati duk hakkokin su a lokacin da kuma dole su mutum da Allah ne ce su suna faɗa da abin ne ba su kalli ne a cikin sarki su kuma suna auna addini ne da ‘yan iskan cikin musulmai haka ne haka ne ma ne za wannan gaskiya ne akwai waɗanda hasada akwai waɗanda hasada ne haka ne ko ba ta ba yanzu karyewan tattalin arzikin duniya da aka samu daga bara zuwa bariya da aka yi ta a wannan hargowar har zuwa wannan kan da yawa daga cikin sun fahimci cewa tsarin bankin musulunci zai iya warware wannan matsala amma hasada ta za a ɗauke shi sun yadda ƙwararrun sun tabbatar in aka ji tsari na tsarin bankin islama za a kauce ba faɗawa irin wannan hali da ta yi kuma za a samu haɓakar tattalin arziki to amma duk da haka akwai jahilan wadda su tafiya suke yi ido a rufe akwai wadda kuma sun sani kar a ce sun bi tsarin da ba nasu ba sun faɗi su kuma hasada sai ka sa su su arziki wallahi mun sa'a وذكر الإمام أحمد وغيره الإمام أحمد يا أم بتاني شيء لو نبي نشتم هذا وين أن كتادا إن كتادا قال يشي قال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام يشي يا ربي النبي موسى يا الله يا أبنجي أنت في السماء الله كان السماء ونحن في الأرض منافقا إيه الله كان السماء منافقا fama alamatu gazabika min ribaka, Allah metete alamar kayi fushi daga yadda idan kayi fushi yayi za a yi muna ƙasa muna duniya mu gane yanzu Allah ya yi fushi kun ji tambayar annabi Musa rayuwar da muke a bayan ƙasa Allah idan kayi fushi yayi za a yi mu da muke duniya mu gane kayi fushi kale yace idan ta'amaltu alaikum khiyarakum idan na jagorantar da zababbunku kan mutanen kirkin ku na sa su ne suke rike da amana su ne suke kula da ku su ne suke jagoranci a tsakaninku fa huwa alamatu an anku to wannan alamar na yarda da ku ne idan na sa jagorancin a hannun zababbunku mutanen kirkin masu tausayin ku to wannan kusan alama ce ta alakar ku da Allah tana da kyau wa idan ta'amaltu alaikum shirarakum idan kuma na jagorantar da a akan ku ba huwa su sufi alaikum wannan alamar shi ne akan ku zan ba ku halali idan ku sai wahala dan ku sai wahala a to manan Allah a gaskiya ne yanzu tambaya tambaya da za a maka tambayan cikin gidanka ma malam ai bakwai tambayar amanar cikin gidanka ma ai babbar amana ai babbar amana bare anguwa bare gari bare jiha bare kaza Allah ya samu da abin da yake wajibi a mu zama mu yi kokari muna karatu muna aiki wannan shi ne moto take na da'awar malam ma mutum har yau karatun hadisi da aiki da shi ne zaman lafiya ga musulmi wannan shi ne taken wa mana afirka na karatu da aiki da shi shi ne zaman lafiya da kowane musulmi ka ci gaba da haka ka kana kokari kana karatu kana kokari kana sa ka a cikin ayyukanka kana kin tijibari kana ban gafara Allah in ka ga dan kofa ya saka kan goma ishirin ɗaya da ka dan yi kiyamu lailin ka dan azumin nafilan ka ka samu a tafi a haka eh a tafi a haka wallahi ka dauka su wani abu bayan haka to kamar <laughs> a cikin kai ne a kai ma ne suka fi da wahala Allah ya samu dace wa zakara ibnu abi dunya an al-fadil bin iyab قال يتي أوها الله إلى بعض الأنبياء الله يا وحي ما ولدك السين النبوة يتي إذا أصاني من يعرفني إذا ود يسني يساق من سلطت عليه من لا يعرفني sai na haɗa shi da wata sani ba. Kun ji abin da Allah ba? Idan wanda ya sani ya saba sai haɗa shi da wata sani ba. Sai na haɗa shi da wata sani ba. Ka za a ke nazo? kamar yau a karbu. Sai kamar yau yau a karbu. Allah Allah ka samu gama lafiya wannan rikici da ake ciki ma ka samu ka mutu akan addini sai Allah ruba maka Allah ya samu gaji. Kasan galibin yan siyasa da yawa daga cikin su abinda ba su fahimta ba su suna ɗauka kamar malami shi yake ba masu sauraron farahi kuma idan ka ɗauke ka karanta wannan karatun ka fassara a cikin taron in maganar siyasa ne wani bai da kai ba kai malamin in maganar siyasa ka ajiye karatun ka ce ai maganar siyasa wani bai da kai ba kuma yanzu kai kana ganin mutane yadda suke nan har kai zama wai ka ce musu wai wai ka abin da ka zo ka gaya musu mana wahala ya addabi mutane bohol bohol ba ruwan famfo ba bohol za ka samu layin mutum hamsin bohol bohol a headquarters da ba a local government ba bohol malamin ya zo ya fiya musu su zaɓe kamar shi ya gani shi malamin ya zo ya fiya musu mara ai duk wannan tare-taren da kuka ake yi walwala ake nema ku fito anguwa ku zo ku biya su bohol ba bohol bohol za ka samu layi an yi bohol layi mutum hamsin a layi bohol ba ruwan famfo ba bare akwai lokacin mutum da tun da take ma ita ba ta ganin ruwan famfo shi min mahaukaci ne zai zai ci a rabe ku zai faɗa mana zai faɗa mana eh hauka ne wallahi bari in ga maka yadda mutane su ba malami ba ko kan kada musu wallahi ba ka saka ga mutane wai shi ne ba ba abin da ba yanzu ku yi karatu kawai tashi yi karatu kawai tashi a gyara aiki a gyara aiki in dai ana bukatar kuɗi wallahi wallahi jama'a idan mutane suka ce ba za su gyara aikin su ba ruwan rijiya ma sai an yi layi Allah na biya al'umma nawa aka haramta musu ruwan da su da yawa Allah ya samu da su idan sani man ya aridu idan wanda ya sani, ya saba mini sallatu alaihi man la ya'rifuni sai na tsora mishi wanda bai sanni ba a kan shi kan kuma rayuwa ai ba ta dangane ko wallahi jama'a duk abin da kuka muke ciki na kunci wallahi ayyukan mu suka dama ayyukan mu suka dama kai da kai da kanka baka bar cutan waɗanda suke kasanta ba hakkokin iyalanka ba mu ba ƙanana da suke ka, in ma a ofis ɗinka in ma a kasuwanka sun fi ba hakkokin ƴan uwanka sun fi ba ƙanana waɗanda suke ka, sun fi ba yaya za a yi kai ka hakkin ya fito zai fito ba zai fito ba saboda duk lokacin da daga al'umma a cikin wannan musiba duk lokacin da daga al'umma a cikin wannan musiba aikin ke Allah a Qur'ani yace ma asabaka min hasanatin فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله إن كتدائي كجول وكذا كان كلي كنتي الله يسمينا أيكو مكة الله إن كتكافا أمزيبا كي كجاوى كنك ka dawo kanka, ita kuma rayuwa babu wajen da ake ajiye addini a cikin salati wa إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rayuwa duka babu wani takun da za ka ɗaka a ce abun ka tuɗe rigar addinin babu shi babu shi da addinin da addinin ka duk inda ka ce da addinin Allah ya mana mu cikin malamin su sai Allah ya kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya tsara da Allah ya